wasalatu wasalamu ala ashirafil an biya iwal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi ahun bi ihsani ila yawmiddin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ya jama'atul musulmi ci gaba da wannan karatu da muka yi na wannan littafin riyadu salihin yau ma in Allah yadda a cikin wannan sati za mu ci gaba ga inda muka aji wanda ke za mu tashi babu na goma sha uku babun fi bayani ta durkil khairi babin da ke baya da bayanin yawan da aga hanyoyi na aikata alkhairi cewa alkhairi shina da hanyoyi masu yawa saboda haka mutum ya kamata shi yawaita yin alkhairi ga rayuwarsa ƙalallahu ta'ala allah maɗauki sarki ya ce wa ma taf'alu min khairin duk abin da kun aikata na aiki na alkhairi kamar sadaka kamar yin salloli na nafila kamar sadar zumunta kamar haɗin magana ta mai kawo alkhairi da silhu kamar ɗauke ƙazanta ga hanya kamar gyaran masallaci da sauran abubuwa duka dai na aikin alkhairi wato fa'in Allah bihi alim Allah ya san da wannan aiki da kuka aikata komi karancinsa komi girmansa gwargwadon duk yadda ka yi shi allah maɗaukin sarki ya san da wannan abin alkhairi da ka aikata kuma shi na baka sakamakonsa suratul baqara na aya ta 215 a wata ayar kuwa a cikin suratul baqara aya ta 197 qala allah ta'ala allah maɗaukin sarki ya ce wa ma taf'alu min khairin duk abin da kun ka aikata na alkhairi ko da ɗauke icce na akan hanya ka wani hisarɗe ko taimaka wa mutum da ruwan sha ko taimaka mai da allura haɗe ba ƙaya ko ke wani abu da gare shi ko taimaka wa mutum da abin ɗiban ruwa kamar wasu ki da sauransu ya alamu Allah ya riga ya san da wannan aiki da kuka yi na aikin alkhairi kuma shi ne muku sakayya a kansa a cikin sota zilzala ta aya ta bakwai wa ƙala ta'ala Allah fa faman yi amal mai ƙala zartin khairan duk wanda ya aikata aiki alkhairi ko da kwatankacin ƙwarra a zarra ne to yara yana ganin sakamakon wannan aiki gobe alƙiyama na wannan aiki na alkhairi da ya aikata a cikin suratul jasiyati aya ta sha biyar Allah maɗaukin sarki ya ce man amila salihan fali nafsi duk wanda ya aikata aiki wanda an mai wato wanda ake kyawun aiki wa fali nafsihi ya yi na don kansa kuma ya unhani kansa da wannan aiki da ya yi wal ayatu mala ya ce ayoyi fil babi a cikin wanga babi kasiratu suna da yawa masu magana na aiki na alkhairi wa amal ahadisu amma hadisai su kuma fa kasiratun jidda suna da yawa kwarai wahiyar gairu muhasiratin ba su kidayuwa wahiyar gairu muhasiratin ba su kidayuwa amma malam ya ce fana ko tarafa min haza ambaci wani bangare daga cikinsu al'awwalu hadisi na harko a cikin wanga littafi wai wanga babi hadisi na 117 a cikin wanga babi wai wanga littafi an abi zarri jundu bin junatar radiyallahu anhu an karɓi hadisi daga abu zarri jundubu dan junada Allah shi kare yarda da shi kwala ya ce kultuna na ce ya rasulullahi ya annabi rahama sallallahu alaihi wasallama ayyul a'mal afdal waɗanne ayyuka na wani cikin ayyuka wani aiki na hi muhimmanci da halala kala sai annabi ya ce al'imanu billahi kai imani da allah imani wanda babu shakku a cikinsa wal jihadu fi sabilihi da yin kokari saboda ɗaukaka kalima ta addinin Allah tun daga yaki na takobi har yaƙi na faɗin magana wanda ta ta alkhairi don duk abin da ka aikata wani aikin alkhairi in kai tsayin daka ka aikata shi jihadi ne wai da an ce jihadi ba ana nuhin dole sai an ɗauki takobi an sara ba a'a duk aikin da ka yi na aikin alkhairi don taimaka ma addini jihadi ne qultu sai shi dundubu eh, ya ce ce ayyun riƙabi afdal to cikin wuyoyi na bauta da ake ɗiyautawa wani wuya na ya hilada ko kuma ya falala ga ɗiyauta shi ƙala sai annabi rahama alaihi salatu wasalamu ya ce an ha inda ahliha wato bawan da bawa ko boya wadda hi muhimmanci a wurin masu ita saboda muhimmancin bawan nan ko saboda muhimmancin boye nan an ka samu ta kuɗi da yawa ka saita da kuɗinka ka ɗiyautar da ita ta zan ɗiya don ɗaukaka kalma ta addinin Allah wa aka sanu ha nan kuma ta hisu yawan kuɗi ƙuntu ya ce sai nace fa in lam af'al to idan ya zan bai yi wanga aiki wanda an mahihici bawa tunda wayanga ayyuka da an ka ambata na ɗiyauta wuya wadda an mai tsada shi na ya fi to in ban samu yin haka nan ba kala sai annabi rahama alaihi salatu wasalamu ya ce tu'inu swani'an ka taimaki wato swani'an ka taimaki mutum wanda shike wato talauci ya yi tsoho ne gare shi autas na'ul akharaka ko kuma ka yi aiki matuƙa ga mutumin da bai samun yaƙini ga al'amari saboda bai da cikakken masaniya gare shi sai ka tsaya ka yi aiki matuƙa don gasar da shi da kuma nuna mai hanyoyi na addinin musulunci da kuma hanya wadda an mahi zama maslaha ga rayuwarsa da kuma rayuwar da al'umma gaba ɗaya sai na ce ya rasu rasulullah ya manzo allah a ra'aita to ka bayi labari in da'uftu eh, an ba'adul amali in ni kasa ga aikata wasu ayyuka daga cikin ayyukoki na alkhairi sai ya zamba ban samu yin wani aiki ba cikin ayyukan na na alkhairi tunda suna da yawa kala sai annabi rahama alaihi salatu wasalamu ya ce ta kufu sharraka anin nasi to abinda an mahi gewayewa ka kame sharrinka daga barin mutane kakka ɗurawa mutane cuta kada ka eh ta kufu sharraka anin nasi shirin ka kame shi barin mutane fa ina ha sadaqatun minka duk wannan sadaka ta gare ka Allah shi ka bisa ga rayuka kada ka yadda ka cuta mutum ko ga magana ko ga sulhu ka rabe gehe guda saboda kana jin takaicin mutum ko kuma ka aza mai abin da bai yi ba ka yi mai ƙasa shi abu ta kirkirar karya ko kuma ka samu wani al'amari dai ka raba zuwa ga wani mutum don rashin su ka ka cuta masa to sai ka kame daga haka nan muttafaqun alaihi an dace ga wanga hadisi saboda haka hadisi yana nuna mana dai koyo shi mutum shi yawaita aiki alkhairi kuma shi bar cuta ma dan uwa ne musulmi saboda irin cuce-cuce nan suna kawo mutum shi hasara ayyuka ne na gari a sani'u malam ya ce can inda annabi rahama alaihi salatu wasalamu ya ce tu'inu sani'an da swadi an karanta da sodi almuhimma la ba a sa ɗabe sabu balle zallodi haza huwal mashahuru wannan shi an kai sani a cikin luga ta larabci warwe amma an yi ruwaya ana karanta shi ana cewa dha'i'an cewa mutumin da ya kasa bil ajamati amma kalima ta wadda ajamiya ai zadiya in wanda an mai abuci wato lalacewa al'amari min fakarin don talauci au iyali ko kuma iyali sun riga sun yi mai yawa bai iya aikata wani abu na aiki na alkhairi sai ka taimake shi da irin abin da Allah ya kowace ma don ya ci matsara wa nahwi zalika ko makamancin wannan wal akharaqu shi ko akharaqu dan da annabi rahama alaihi salatu wassalam ya ce auta sana'ul akharaqa ko kuma kai aiki don gasar da mutum da amma shakku ga al'amari ne allazi la yataqilu ma yuhawil fi'luhu wanda shike bai iya kanewa ga abin da yayi kuzare shi aikata bai iya kane shi ma'ana bai iya cimma kasudi ne shi dai to sai a tallabai a kai shi a ƙara mai ƙarfi don shi isa ga wannan muradi a sani hadisi na biyu saboda haramun na musulmi shiga musulmi dan uwa nai ya ɗauko al'amari sai a ce to ku bar shi mugun rai to haramun na wannan irin sa'idu nan da aka yi shi a sa'idu wanda abai da kyau ka ɗora ƙyace musulmi cewa kada ya cimma biyan bukata ta kuma ba sa'a ma Allah ya ba sa'a ma ya ba amma idan saba ma Allah yayi babu taimakon da za a yi masa amma idan dai bai saba ma Allah ba to wajibi da wanda adda iko shi taimake shi asani na biyu an abi zarri shi ma daga abu zarru aidan kuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala lalle annabi rasulullahi sallallahu alaihi ya ce yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun ana wayo gari ko kuma yana kasancewa ga ko gaba kowane mutum daga cikinku akwai sadaka gare ta ma'ana wato mutum an ce cikin jiki ne shina da gaba-gaba haɗari uku da sittin cikin jiki ne to mutum zai waye gari ko wace gaba allah na rubuta sadaka lada ta sadaka ga wannan gaba ɗin ma'ana shina wayo gari a rubuta mai lada 360 don mi fa kullu tasbihatin sadaqatun dukkanin tasbihi da mutum yayi cewa subhanallahi sadaqa ne wa kullu tahmidatin sadaqatun dukkan alhamdulillah da ka faɗa sadaqatun sadaqa ne wa kullu tahlilatin sadaqatun sadaqatun dukkan tahlili da kai la ilaha illallah sadaqa ne wa kullu takbiratin sadaqatun kowace kabara da kai Allahu akbar sadaqa ce wa amrun bil ma'rufi sadaqatun umurni da aiki na gari ko da ko shirye da mutum na ga aikin gona ko kasuwanci ko kiyo ka aza shi ga abin zai kawo maslaha gare shi da dukiyarsa ka umurce shi da aiki na gari shi bar sabo sadakatun sadaka ne wani nahyu alimun kari hani daga mummunan aiki ko da ba ɗanka ne ba ka hana shi daga mummunan aiki ko da ana yadda ko ba a yadda ka dai hani daga mummunan aikin to sadaka ne annabi rahama alaihi salatu wasalamu ya ce kuma wa yaji min zalika kuma akwai abin da ka isuwa ga dukkan waɗanda abubuwa ya ce musu da lada raka'atani raka'o'i guda biyu uhu ma min duha da mutum wanda a musulmi zai tashi su lokacin luha ma'ana sallar luha ita ma wato tana ci musu da wannan lada saboda haka ya kamata musulmi shi kula da sallar na ta loha ana yin ta ne lokacin da rana ta hito ta ɗaukaka sama gwargwadon dai tsawon gora mashi hakan ta ɗaga ta yi sama ta yi ƙari-ƙari to lokacin nan kaga dama ka yi raka a biyu ko ka yi raka a hudu ko ka yi raka a shidda ko ka yi raka a takwas bakin loha kenan shi akai kolinta rawahu muslimun muslimu ya ruwaito wannan hadisi kada wai wasu sun ku ce a'a mai sallar luha sauran mutuwa shi kai ko sallar tsahita a'a ya kamata kowanne musulmi shi zan kai sallar luha kuma ba sai ka haito ga hili ba saboda wanga lokaci saboda ka samu mutane inda duk ta hito ta yi kari kai alwala za ka yi sallah wannan ita bai kai calan ba kai sallar asuba ba saboda mi bai al'adanci ba to sai ka samu wuri ka rabe kai abinka asulama sulama bi zo sini da duma ta wato ruhu a tashin almuhimmu la si sidin ba a mai diya sama balle idan shi mai ruwa wata kafifin lami shi ko lamun din ba azaman shadda ba wa fatahil mimi kuma akwai fataha ta min bisa saboda haka ismu maqsurin ne almafsilu wato ma'ana mafsilu gaba wato yana wayuwar gari bisa gaba kowanne mutum wato yana sadaka kamar yadda muka faɗa muku gaban mu cikin mutum yana da gaba 360 to idan mutum ya yi waɗanga ayyuka da aka aikata wato an ka ambata kai to zai samu kowace gaba tashi a rubuta mai kyakkyawan aiki ga wannan gaba wato za a rubuta mai kyakkyawan aiki har 360 a salisu kuma hadisi na uku anhu daga shi dai zarru din abu zarru kai kala ya ce kala nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce uridat alayya a a'mal ummati an bi min da ayyukan al'ummata kowanne aiki da al'ummata za ta yi sai a ce min wanga aiki kaza in al'umma ka ta yi shi za a ba su lada kaza wanga aiki kaza in al'umma ka ta yi shi za a ba ta lada kaza wanga aiki in al'umma ka ta yi kuskure ta aikata tun da an ce ka aikata shi za a ba ta zunubi kaza shi na annabi ya ce ha kyakkyawan ayyukansu an nuna mini da sakamakonsu wasayi uha munanan ayyukansu an nuna mini da irin sakamakon da za a ba su fowajattu sai ni diba ni ga cikin kyakkyawan ayyukan gada aka ta yi sai ni samu fi mahasini amaliha cikin wani kyakkyawan aiki na aikin da al'umma ta za ta yi a bata lada mai yawa al'aza wato kazanta yomadu da ake doke kazantar na ala ɗari ki gabar hanya kila wani yaro ya taho saboda ƙurciya ya kashi bisa hanya in mutum ya yi alwala ko ya biyo yana iya takawa ko kuma wani abu yana iya kwaso shi to zo zama wani abu sai ka samu abin kwasa ka kwashe ka kai gehi ko ko wata kwalba ta a bisa hanya kai ba ka take ta ba amma kana gudun wani hito hitaka ka ɗauke ka kai wani wuri kuma wanda yake da wuya mutum hite can ko da da sunan bai wani abu ka raɓe ko ƙaya ko wani icce kaga cewa yana iya tokarewa shi wa mutum sarɗe ko kuma wani yangi hakan ga da dukkan ko wani irin nau'in abu ne ka ɗauke shi bisa ga hanya wajattu kuma sai ni samu fi masawi'i a cikin munana a ha ayyukan da mutane na za su aikata a basu zunubi wanda abba ba annuha'atu wato ma'ana majina ko hantoni ko kuma wata kazanta ta daban ta kunu filma zai za ta a cikin masallaci kai na ka tushe ta ko wani ya tushe ta la ta dufanu amma ba a ruhe ta buga ta nan kamar mutum ka kuma jina ko wani hantoni shi ka shi suwa cikin masallaci bai ruhe ba wani bai ruhe ba ana ta ganin ta to za a bata mummunan zunubi wanda ababba saboda haka wanga lokaci namu ya an ka tudda majina sai ka samu wani kyalle sai ka shahe ka kai waje kaji na sun ka shiga sun kai kashi ba a sani ba ka sa ka karce ka wanke wata ƙura ta ka gani cikin masallaci ka sa ka kakkaɓe wani abu na ka gani wanda bai kamata ba ka gyara shi saboda bari na cikin masallaci ana rubuta zunubi ga ma'abuta waɗannan masallacin saboda haka kada mutum shi sakaci a bar masallaci ana mai ƙazanta wani ma za ga in yayo alwala ma daga can wuri kawata sai ta kwaso kasa sai ya kawo cikin masallaci sannan ya ce ya kakkaɓe wannan kasa ɗin kila bisa ga duma ko bisa ga tabarma ko bisa ga wani abu ko kuma kila in tuwa ne suka ɗauko ƙarangiya ko wani haki bai tashi ɗebewa sai ya to masallaci ya yi sallah sai ɗebewa yana barin sunan ko wata kaɗa ga tuwahi ne yana cirewa yana ya ta nan to duka wannan saɓo ne sannan ya kamata ga mutane waɗanda sun ka tsoho kwarai kamar waɗanda sun kai shekara saba'in musamman mata waɗanda sun kai saba'in zuwa tamanin zuwa ɗari su rinka hidimar masallaci don su samu lada rawahu muslimun muslimu ya ruwaito wanga hadisi da ya bayanin kyawawan ayyuka da miyagun ayyuka waɗanda an ka bijiro ma al'umma annabi alaihi salatu an ka bijiro annabi na al'umma ta saboda haka kada mutum shi yadda ya bar wani abu bisa ga hanya wanda zai cuta mutane balle ka yi rami balle ka aje icce balle ka aje wani dutse kila don cutawa mutane ga banza balle ka taho kai saka wai bisa hanya ko ka da ruwa masu wari bisa hanya wai kai abin da ka ɗauka hanya ba haƙƙin kowa ta ba kai kana ganin hanya hanya ɗaya ta to wannan kuskure na ga addinin musulunci ba daidai ne ba haka zalika ba a barin gida da shara ba a barin bayan gida da shara bai kamata musulmi a ce sai an saya mai doka cewa share gida ne da bayan gida ne ba a in ma za a share bayan gida da gida to ga musulmi adadi a ganai a rabi'u hadisi na hudu anhu da gare shi shi dai abu zarru ya ce anna nasan lalle wasu mutane daga cikin sahaba annabi rahama alaihi salatu wasalamu sun taho sun kalu suka ce ya rasulullahi ya annabi rahama sallallahu alaihi wasallama zahaba ahalar dusuri bil ujuri kai wanga lokaci namu ma'abuta dukiya sun tafi da lada wadda an mai yawa masu dukiya sun tafi da lada sun kwashe lada saboda mun ga kalisa abubuwa masu walla da yawa gashi nan mai kuɗi masu kuɗi duk sun yi waɗannan ayyuka ashe kaga su sahabbai dukiyarsu ba ta ajewa ta ɗo alfahari ba ba ta ɓannata ba ta aikata aiki na na addini saboda shaidar wa'yan ga sahabbai da sun kashe da wa'yancan masu kuɗi na wannan lokaci yusalluna su dai masu kuɗi na suna yin sallah kamar salli kamar da muke sallah ya an kai kira su tuho mu tuho mu nafila su to su nafila mu yi horilla su aikata horilla waye su mu na kama da su mu suna azumi kamar da muke azumi azumi na dawo idi na wajibi amma kuma ga inda sun ka tsere muna waye ta saddaku na bifudule amwalihim suna yin sadaka da waton dukiyarsu wadda amai muhimmanci su ɗibi abu mai tsoka cikin dukiyarsu su yi sadaka muku ba mu da balle mu yi ƙala sai annabi rahama alaihi salatu wasalam ya ce musu awa laysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi shahala Allah bai samu ku ku abin da ku sadaka da shi ba ku ku ku sadaka irin taku inda bi kulli tasbihatin sadaqatan lalle ga kowane tasbihi da kun wada kun ce subhanallahi akwai sadaka wa za a rubuta ladawa wa kullu takbiratin sadaqa kuma kowane takabiri kabiru kun ka ce Allahu akbar sadaka ne wa kullu tahmidatin sadaka kowane tahmidi da kun ka faɗa sadaka ne wa kullu tahlilatin sadaka kowane tahlili da kun ka yi sadaka ne wa amrin bil ma'rufi umurni da aiki na gari sadakatan sadaka ne wa nahyi al munkari hani daga mummunan aiki sadakatan sadaka ne kai bayan shi wa fi a ahadikum sadaka har ma jima'in da kuka yi da matan ku akwai lada sadaka ne za a baku lada shi na ya ce a cikin tsokar ɗayan ku wato sadaka ne ma'ana in mutum ya hau iyalinsa waɗanda an halaliya gare shi ƙalu suka ce ya rasulallah ya manzo Allah a yi a ci ahadu na hu shi yanzu ɗayan mu zai taima shawa ta mata ta wadda ya aura shi ta mata waya kuna lahu a ajarun kuma a ce kuma bayan haka nan kuma a ba shi lada kala sai annabi rama alaihi salatu wasalamu ya ce haba wa ga magana da kuka yi ara aitu lawa a hafi harami shi inda mutum ne ya ɗauki wannan tsoka tashi ya azata ga haramiya ma'ana ya ta yi zina a kana alaihi wuzurin shi ana rubuta mai zunubi ko ba a rubuta mai zunubi sai suka ce zunubi ko ya tabbata gare shi in aikata wanga mummuna abu mutum shi ƙetare iyali ne shi ta shi lalata kai wanga mutum ko ya dauki zunubi wanda abba ba sai annabi rahama alaihi salatu wassalam ya ce musu to fa kazalika ai haka abin shike idza a in ya azata fil halali a cikin halaliya ta ga iyali ne ya tsaya ga mata ta dai ko mata ne dai ba shi lalata kana lahu ajalu sai za ana lada cikakka rawahu muslimun haka dai muslimu ya ruwaito mala ya ce a dusuru ita dai a dusuru dinnan bisa'i ana karanta da sa'un wato ca kenan almusallasa an sa digo uku bisa ga wannan karin da an kai sama abinda aka nuni al'amwalu dukiya abin abinda aka kalimar ta guda ga kalima ta larci dasrun dukiya alhamisu hadisi na biya anhu daga dai abu zarewa allah ya kare da shi ya ce ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi rahama alaihi salatu ya ce mini la ta haƙirar min al-ma'ruf shay'an kai dubu kada ka rena da aikin alkhairi duk wanda shi kada ka rena da shi kada ka ga aikin alkhairi wanga dan karami na ka ga aba ko mina ba kada kada ka rena da shi walau an talqa akhaka bi wajhin dalike ko da ko ka hadu da dan uwanka na da huska wanda asa kakka ka sake mai huska ka shehda mai huska kuma shi da huska ba nake sisiniya ba wanda suke waje kawa mutum da dariya can cikin zuciya ka kullo wani abu kaga abin bai yi ba a'a wanda ka sheɗa ɗan mahuska ya za ga zuciyarka haka nan na to lallai ko akwai lada babba rawahu muslimun muslimu ya ruwaito wannan wato hadisi kenan a sadisu hadisi na shidda an abi jiyar radiyallahu an an karɓo daga abu hurairah Allah ya kara mai yadda kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu salama min nasi alaihi sadaqatan kowace gaba ta mutum ɗan adam kowace gaba ta daga mutum ko mutane akwai sadaka gare ta kulle yau mai ta ɗan ofi shamsu kowane yini hwa allah ya hidda rana ta hita ta adilu bainal isnaini sai ka yi adalci ka daidaita tsakanin mutum biyu kila hada sun ka yi ka lura da su cewa kaiwa ne ba kyauta ba ko kuma abu na ka gani wanda bai kamata ba yana batun tasowa ka tai ka taushe shi ka daidaita tsakanin mutane biyu kai hukunci na alci tsakanin su sadaka to sadaka ne wato ina rijila fi da bata yi ka taimaki mutum ga dabba ta yiwa shi ma fataha minhu alaiha ka daura shi bisa ga wannan dabba ta shi ko kuma ka kama mai shi azaka ya bisa gare ta autar fa'ulahu alaiha mata'ahu ko kuma ka kama mai hijisa kaya ne bisa ko ka ji mai sadaka to sadaka ne saboda haka wata rana wani mutum ya ce ka tura mai mota ta ko ka tura mai mashin ne ka ga cewa ai wani kuɗi zai don haka ka tura mai babu komi ko kuma bayan ka tura mai sai ka ce wai tun wadda ta tashi wai ɗaya ta ya ta to ba saboda Allah kai ba in ya ce ya gode uwan bai ce ya gode ba kai dai ka saboda Allah wal kalimatu tayyiba faɗin magana wadda an mai kyau sadaqatu sadaqati wa bi kulli khawdawatin tamshiha ila salati kowace zambiya da mutum ka takawa in ya fito da gida ne ko wani sana'a tai ila salati zuwa wurin sallah sadaqatu sadaqa ne wato midul aza ka ɗauki kazanta alin ɗariƙi ga bare hanya ka ɗauki abinda ka cuta mutane ga hanya sadaqatu sadaqa ne muttafaqun alaihi an dace ga wanga hadisi rawahu muslim aidan ko muslim ya ruwaito shi min ta aisha daga ruwaya na tana na aisha radiyallahu ana Allah da ita kala ta ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ce innahu khuliqa kulli insani khuliqa kulli insani min bani adam ala 60 wa ati mafsali. ta ce abin sani wa wallamari shi ke kowane mutum ɗan adam daga adam mutum a halice shi akan gaba 360 faman kabar Allah duk wanda ya ce Allahu akbar wa hamidallah ya ce alhamdulillah wa halallah ya ce la ilaha illallah wa sabbaha Allah ya ce subhanallah wa sagafar Allah ko ya ce astaghfirullah wa azala hajaran ko ya doke dutse. ya nisan tattashi. shi an ɗariƙe nasu daga hanyar mutane au shokatan ko ƙaya aw azumin ko kashe an ɗariƙe nasu daga barin hanya ta mutane kai cuta musu aw amara ko mutum ya yi umarni bi ma'arufin da aiki na gari aw na hayin ko hani an munkari daga muna aiki to za a ba shi lada adada sittina wasa lasimi atai ƙididdigar wannan gaba da aga mutum ɗari 360 za a ba shi lada 360 fa shi yamshi ma izin yamsi ko ko yamshi ne yamshi na ko yamsi fa ina hucewa shi yamshi yana ta ya yau ma'ajin wannan yi ne wa ƙaza na nafsahu an nari ya nisantar da kai ne daga barin wuta ma'ana duk wanda eh ma'ana duk wanda ya hoki waɗanga ayyuka to Allah zai nisantar da shi daga barin shiga wuta Allah maɗauke sarki ka taimake mu ga aikata aiki na alkhairi ka tsare mu daga aikata shari allah maɗaukin sarki ka ƙara muna haske a cikin zukatanmu ka yi muna dabara wadda a taka ka ba mu ƙarfi wanda an naka allah maɗaukin sarki shiga wata mu uwaye da malamai da malamai malamai ga baki ɗaya mutanen da a halari wannan wurin allah maɗaukin sarki allah gawata musu ga baki ɗaya allah maɗaukin sarki ka san bukatunmu ga baki ɗaya na alkhairi Allah ka biya muna abubuwan da muka tsoron shari Allah kare mu da dukkan masu saurari ga baki daya alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihatu wa bi kafar sai atu. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا رقمك وانا حدو التام الله قال البركة أبين da تدمو في da mu shi Allah ya ƙara fahimtar da mu shi ba mu ikon aiki da shi Allah wannan haɗuwar ta Allah ka sanya ta zama sanadin tsira gare mu lahira Allah mai karantar da mu wannan littafi Allah ka saka mashi da alkhairi Allah ya ƙara buɗe basirar shi da zai karanta shi bisa ga ba. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين